على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافينا أكثري ما لن يتي ولا جزء منين ولا بيع القرار تنام منا بياني أكن نوء nau'o'in ciniki wanda shari'a ba ta yadda da shi ba malam ya ce wala bai'ul garari cikin nau'o'in cinikin da ba a yadda da shi ba akwai bai'ul garari wato ciniki wanda a cikin shi akwai rudi hmm. menene garar wa huwa ma ya ta'azzaru taslimuhu shine mutum ya sayar da abin da zai wahala ya iya ba wannan abu zai wahalshe shi wajen ya mika wannan kaya ana so yadda mai siyan kaya zai iya miƙo dukiyarsa cikin sauƙi ya zama shi maza ya ba shi cikin sauƙi to amma wannan zai zama zai wuya aulayin tafa ubihi ko kuma ma kayan da mutum ya sayan ma ba zai mai wani amfani ba kalmu shirfi ka mutum ya cinikin dabba tana gargara za ta mutu mushirfi ne tana gargaran mutuwa ta ma ba zai amfana da wannan dabban ba ana yana suye tana mutuwa Gaga. wannan ya zama garar wala majhulun hakanan ana ce mu ciniki cinikin rudi ne lokacin da mutum ya sayi abin da ya jahilta bai san hakikanin abin da ya saya ba ka shati min shiyahi kamar tunkiya daga cikin tumakai kawai mutum ya ce maka na sai da ma rago na naira dubu goma wanne a cikin raguna na sai da ma da guda naira dubu goma wanne zai kamo a ciki baka sani ba kaga ka sai majahuli kenan ka sai abinda kai karan kanka baka tantance wanne ne ba ka dai san rago ne kuma shi ma yana da raguna to amma a cikin ragon wanne to baka sani ba wa abdin min abidihi haka nan bawa daga cikin bayansa ya ce maka toni ni ka san da da baye ce ya kwarai eh, ko na sani to na sai da guda naira dubu dari ko naira dubu dari biyu wanne a ciki oho oh, Ba baka san wanda ka saya ba wannan ya zama baikul galari wala min fi jaldihi haka nan mutum ya sai nama a cikin fata ba a riga an rabe fatan da naman ba wahabban fi sumbulihi haka nan mutum ya sai kwayan hatsi a cikin zanganniya ya sai kwayan hatsi a cikin zanganniya au bi bitibnihi ko kuma kwayan hatsin da ba a sheke ba wanda yake haɗe da tibnihi da ƙaiƙayinsa tibin yana cikin ƙaiƙayi ko kuma mutum ya siye a wato an daka shi sauran shiƙa ya saura ila da raina shi ka sai ta haba daga gani wannan hayan an sheke ya kai ciya kaza saboda haka yanzu sai biya kuɗin ciya waɗannan ciyoyi ba duka wannan akwai garar wa ya juzu ya halatta wajen ciniki a sayar da azuru'un min saubin wato wani kamu azuru kuma eh, abinan wato wasu zura'o'i daga cikin yadi watakila yadi ne ya kwallo da shi bandar to ya halatta a sai da wani bangare na bandar din ba sai mutum ya kai bandar gaba daya ba wato a auna iyakan mitocin da yake bukata in yanzu ne da hausa sai ce yadi ɗaya yadi biyu yadi uku yadi biyar yadi goma ya halatta a sayar au kafizun ko mudu kafiz abin awo ne kafiz abin awo ne wato tiya guda ko tiya biyu min subratin mu'ayyana daga wani tarin hatsi sananne in an ce sobara tarin hatsi shin abubu yake shin a tare yake yi wani irin tari dai na hatsi ne muayyan sananne ga hatsin mutum na kallo a cikin buhun shi na algarara ko a cikin wani fatan buhu sai ya duba shi nawa ne buhu a ce naira dubu biyar da ba da kudin buhu ba ni dai kafi ba ni tiya biyu ba ni to nawa ne tiya ce tiya ka zani su sai kirga iyakan adadin wannan tiya shi kenan sai ya bada shi ma wannan ya halatta ba za a ce mai garar ba wala bai wa hadirin libadin ɗan birni ya sai da ɗan ƙauye kaya shi ma ba yarda ba kimin ƙauye ya riko zakara ko ya riko akuya ko ya riko masara ko doya ko dankali ya kawo kasuwa cikin gari zai saida a ce zauna nan kawo kayan a saida ma to wannan wanda ya ce zauna kawo kaya a saida ma sai kuma ta kama shi mutuci ne kenan ba yadda ba shi kayan shi ne in ma yana jin ya fi ai bai mafi shi sanin zafin kayan shi ba yi shi ya noma abunsa in dabbobi ne shi ke kiwon abun shi in ma menene kayan shi ne dukiyarsa ne ya bashi ya zo ya baje a kasuwa shi ya tsara yadda zai saida ya saida abin shi ke nan amin galibi idan aka kama aka je aka saida to sai an wahalin mutanen gari a cika musu kuɗi bi khilafi shira'ihi amma banda yanda dan kauye ya zo cikin gari zai sayayya a a to na dan binne ya taimake shi wato mutumin kauye ne ya ɗebo kayan shi ya kawo kasuwa ya ɗebo kayan shi ya kawo kasuwa zai saida to ba ya ka saida mushi ba amma idan ya gama saidawa ya kirga 'yan kuɗin shi ya sa a lalita sai ya ce to yanzu kuma bari in sai kaza da kaza da kaza in koma da shi gida to a nan wurin ɗan birni ya samu ya shiga harkan kayan da zai saya na cikin gari wanda zai koma da shi don ya taimake shi kaza sai ka kalli waɗannan abubuwan guda biyu duka sauƙi ne ake sa ran ya samu idan mutum ya ɗebo kayan shi daga gona ko cikin dabbobin shi ya wari guda ɗaya biyu uku biyar ya wari goma zai sai da yi ma abin shi kuɗi in ya zo mutanen gari za su yi samun sauƙi fiye da ɗan birni ɗan duniya ya je tattara sai ya sa na shi riban ga da riban mutumin ƙauyen da riban shi biya kuma akan mutanen da za su yi kaya to shi kuma idan zai sai kaya to shi ma ai kayan da zai sai bai ba karkenta idan ya shiga cikin mutanen birni zai sayaya ce shi kenan wawanka nawa su azabtar da bawan Allah ya dan sai da kayan shi yana so ya dan samu rara sai su karbe musu kudi su tafi biyu su ba shi ya koma kawai ba komi sai da abin da ya samu to amma kaga idan dan birni ya shiga ciki da ya ga za a buga mai kaya zai ce a wannan fa kaza ne kuma na faruwa a wurare daban-daban wala ya talakal aqriya'u ar-rakaba yastasu bishira imajalabu wala ya talaka al-aqriya'u ar-rakaba al yan kasuwa masu kudi diloli wala ya talaka arrakaba kada su je su tara karauka kada su tara karauka wato kaya ya shigo in yanzu misali a ce tireda tireda an kawo kaya yan kasuwa sun shigo da kaya sai masu kudi sai su bi sai su biya kudin sai su karba kayan gaba ɗaya. to malam ce kada su yi haka liyasassu bishira shira'i ma jalabuhu wai don su suke ɓanta da sai abinda aka kawo kasuwa kaga idan suka tsaye suka tattara so in su koma gefe guda wato suna shashayi su zauga ma jama'a a'a idan an kawo kaya dila-dila kamfani ta kawo kaya cikin kasuwa to a bari kowa ya saya wa yukhayyiru ahlul badali fi musharakatihim ana ba mutanen gari za su su ma su tarayya a siyan kayan kamfani kayan kamfani sun kawo kaya to masu kuɗi su zo su saya talakawa ma su zo su saya kada masu kuɗi su tsara kaya su hana talakawa sayan kayan su hana talakawa sayan kayan su su tattara kaya su tsaye to kada wato ai wato hukuma ta ba talakawa dama su ma su shiga in an kawo kaya kamfanoni sun kawo kaya kuma su shiga su saya wafi fasakha khilafun game da bata cinikin an yi sabani wani ciniki ne za a bata akuya masu kuɗi sai su tara kaya karauka su tara kayan kamfani su kuma kamfani ba sun kawo kayan ne sun keɓance su ga masu kuɗi ba ai wani lokaci kamfani sukan kawo kaya su ce duk wanda ba zai sai tirela ba misali a wannan zamanin su tirela tirela suke saidawa ko ko misali kamfani su kawo kaya sai su ce kaza da kaza za su ke saidawa misali in buhu ne su buhu hamsin hamsin suke saidawa ko ɗari ɗari suke sai da duk wanda ƙarfin shi bai kai ya sai buhu ɗari ba toban da shi sai na suka kawo wannan kaya to masu ƙarfin su yan buhu ɗari ɗari sai su saya kuma ita rayuwa ban mamaki take da shi to da yawa za a iya kawo kayan ma a ce buhu ɗari ɗari za a sai da wani can ka gan shi a gefe guda yana cin gyaɗa ko yana cin rogo ko yana shan rake zai iya sayan buhu ɗari ɗari nan so goma kai baka sace a cikin lissafi ba amma kila a kasuwan ana ga sai wane sai wane sai wane sai wane sai wane sai wane da wane ko da ita dukiya sirri ce rayuwa kuma sirri ce gaba ta arziki ma sirri ne gaba ɗayan shi wani lokaci wanda zai ga bai isa ba ba zai iya ba shine ma isa shi ne wanda zai iya saboda haka idan suka kawo to a ba kowa ya saya in sun ce a dunkule za su sai da shi to shi kenan a ba kowa ya sha mai musharaka tunda dai kasuwa ka kawo shi nan, wanda ke da kuɗi ya zare kada ka zo ka ce ma kira ka kayan sana'a jiran salari wani ya fito in ya goya saya wani lokaci ta kai ta kayan ma haka sai sai wani da wani sai ja kayan matsala wani lokaci su karya kamfani su wahalar talakawa kuma wani lokaci kuma wani bangaren ya fi shan wuya saboda haka idan ka rauka suka kawo kaya ko kamfani suka kawo kaya to ba yadda a tare su koya su tare su sai ba in sun yi wa kayan su farashi da yanayi yanayi can can za su sai da ko kuma duk wanda bai kai can biyar ba za su sai da mushi ba shi ke nufi abu su sa a kasuwa in masu halin siyan can biyar can goma su sai kowa da kowa in kuma ba su haka ba sun ɗauko kayansu ne suka kawo kasuwa to kada a koya su ce ba su isa ba su saida a ita kasuwa ba ka take da tsada da arha a wani hadisin wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan su daga Allah ne sai a gama shirya kaya ya tsada in Allah bai gara ma ba wallahi ba zai tsada ba sai a gama bakin kokari a gama da barbaru a gama shiryawa a gama bari a yi kaza ma bari a yi kaza ana so kaya ya arha in Allah bai kaddara zai arha ba to wallahi ko za zama tsalle tsalle ba zai arha ba tsada wata rana an shiga tsadan abinci da wahala a cikin zalla ka roki Allah Allah ya sauƙaƙe mana wannan tsada yace tabbas aka ce ka ɗauki mataki a kan ƴan kasuwa karya kaya ya ce tsada daga Allah ne sai da roƙe shi sauƙaƙe tsada daga me daga Allah ne sai da roƙe shi sauƙaƙe shi wannan da kuka faɗa na farko kam na gamsu kuma za a yi za a yi addu'a Allah ya sauke kaya amma in sa ƙarfi in ci masu kaya sauke kaya a ba yi wani kuma galibi <clears throat> akasarin mutane suna da rauni amma da ake taimaka arziki shi ne taimakon al'umma yanzu misali <clears throat> kana da shinkafa ko kana da wake ko kana da dawa ko kana da gero yau kawai ka gushi sa ka ce buhu dubu biyu ko dubu uku kuma kai mai kuɗi ne kana da ƙila ma su to su to su to gaye nan duka hatsin nan a tare wala ba ku ci baya ba kawai kana so ne masu ci su samu su ci ko da haka mutane su doka layi ga masara nan dubu biyu ko kuma kayan musu kuɗin goro ma ga wake nan ma dubu biyu ga gero nan ma dubu biyu buhu to kana jin wani in ya saya azumin bana ba sai da kai shi da wuri wuri yana zuwa masallaci to da gidan shi da abinci to wani lokaci mu yanzu rayuwar mu ga masu mawadatan da talaka da ta gurbace yanzu da za ka fito da kayan ma ka ce don Allah ga kaya nan ka karyar da shi kana so mutane su ci abinci ga shinkafa ga wake ga gero ga masara masara kamar da shi dubu uku ko dubu ko dubu biyar biyar wake kamar da shi dubu bakwai bakwai a zo a doka layi a saya kuma za ka iya sai da rabin buhu za ka sai da fata kai mai ciya ma za ka buga farashin kuɗin ya samu ko wani duk ka gama saukin wallahi ba zai iya sai rabin buhu ba sai dai sai ciya ɗai ko ciya biyu to ka karya wani zai je ya raba ma wasu kuɗi saboda rashin tsoron Allah su su bilayi su saya kayan su saya kayan su koma da shi kasuwa kai kana so ka taimaka mutane su kawo mutum da za su kuma zo su doka layi ba za ka iya gane waye ya zo siya dan Allah din ya tunji shi ba waye ya zo siya dan ha'intan kai dan ha'intan kai ne ana kuma gane kawo shi da za su ce kuma baka cutu ba baka cutu ba in ka so ka tsawon mutane a cikin al'amura kamar mutum ne da kuɗin shi ya ɗibi kuɗin shi ya raba ta su biyu lillahi kuka cutu ba ai riba ya samu lokaci bayan lokaci Allah ya maka arziki ka ɗibi wani lokaci ka yalwata ma mutane fi sabilillahi haka nan kadai ba wai zakka ba ba wai zakka ba wani lokaci zakkan ma yanzu wayewa ake masa Allah ya ce mu ce mu to da haka malam yace to an yi sabani idan 'yan kasuwa masu karfi suka tara karauka sai suka sai kaya ba su yi musharaka ba sai da mutanen gari sun shiga cikin sayan kayan ba sai suka kama kayan sai suka saida to yanzu tun da sun riga sun saida kayan a sun sai kayan sai hukuma ta ji kuma ga kamfani an ba su kuɗi sun tafi a bata cinikin ko ba za a bata ba su suka ce eh a bata haka in a bata ne za a sa su fito da wannan kaya sannan kuma za a kira waɗannan masu kaya kamfani su zo su dawo da wannan wakila masu bagar bisa aka ce khilafin wasu suka ce a'a in sun tara karauka sun sai kaya sun makan saboda wanda ya kawo kayan shi kasuwa aka tare shi ɗarken ta riga ma ya karɓi kuɗi shafi to in an fata kaya cinikin a yaya kuma ana fata ciniki ne in an kama mai saye da mai sayarwa duk suna hannu ga mai saye ga mai sayarwa mai sayarwa na na to mai sayarwa ya tafi sai mai saye kuma ya riga ya fi. ya ka ce a bar shi da hali iyaka ya ja mushi kunni hukuma ta ja mushi kunni cewa kada ya sake kila nan gaba in ya sake hukuma ta kallo na abinda za ta yi mushi sai ce mishi gurgurin yi sai mu tashi watum na ula'ina sai ta alama nan cikin nau'o'in wato har yanzu dai kasuwancin da ba a yarda da shi ba Allah ya ce mu fi mu ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك Voilà.